أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ko suna tsammanin ba ma jin sirrinsu ne wanda suka ɓoye a zukatansu ko sirrin da suke ganawa da shi a ɓoye ba haka ba ne muna jin komai gaba ɗaya kuma akwai mala'iku a tare da su suna rubuta duk abin da suka aikata